وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمد عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yau kuwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a samu wa malam kujera da Allah a samu kujera dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah jalla wa'ala wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da gudanar da al'amuransa inda ya so ya ga dama shi ne ya nufi mu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asaba wanda ya dace da goma sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha shida ga wata na hudu a cikin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu bayan miladiyar annabi isa wannan masallaci mai albarka kada ku kawo a wannan masallaci mai albarka masallacin zanko Fulaza da ke unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi idan yan uwa musu manta ba har yanzu ne muna cikin tafsirin ayoyin suratul anbiya yau in Allah ya za mu tashi fadin ubangiji ta'ala bal naqrifu bil haqqi ala al batil fayadmahu fa idza huwa zahib na a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون Allah ta'ala ya ce ballakon hiku bil haqqi alal batil bari dai muna jefa gaskiya alal batil akan ƙarya fa yadmahu sai ita gaskiya din ta yi rugu da ƙarya fa idza huwa sai ka nemi ita ƙarya din ta bace fat ba za ka ganta ba wala kumul wayl kuma lallai tsananin azabar wuta ya tabbata akan ku min ba ta sifona saboda irin abin da kuke siffanta Allah da shi na tawaya wa lahu man fi samawati wal ard shi ko Allah da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa mallakar sa ne wa man indahu waɗancan halittu da suke wajensa na mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi da sai ba sa girman kai dangane da bautarsa shi ubangiji mai girma ɗaukaka wala yin sha'afi ruwan sannan kuma ba ta gajiyawa ba ta kosawa cikin bauta Allah yusabbihuna al-laila wan nahar sun kasance ba dare ba rana abinda suke kadai aikin su tasbihi la ruwan ba ta kosawa waɗannan ayoyi da suke gabanmu mu ci gaba ne da bayani akan korewa ubangiji da girma da kusa sufofi na tawaya waɗanda mushrikai sun kasance suke danganta shi da shi a ayar da makaranta a jiya Allah ta'ala ce lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin da a ce muna da iko wato da a ce mun yi nufin an nattakhidha lahwan a ce mu dauki wani abun wargi muka ce abinda kalmar lahu take nufi a larabcin ayar ko dai mata ko kuma ɗa Allah ta'ala ce da za mu nufi ɗaukan wani ɗa mu riƙe shi a matsayin ɗa ko wata mata mu rike ta a matsayin abokiyar rayuwa Nan ta hafna mu min ai da mun riƙa a cikin irin abin da muke da shi na na mala'ikunmu sai mu zaɓi mala'ika mu mai da shi ɗanmu ba za mu ɗauka a cikin mutane ba da sai mu ɗauki a cikin matan horo da ihin na aljanna sai mu ɗauki wata mu mai da ita sahibarmu da ba za mu ɗauka a cikin mutane ba da bayan da za mu ɗauki maryamu irin yadda kiristoci suke cewa na na maryamu ai matar allah ce ba yadda za mu ɗauke ta da sai mu ɗauka cikin horul in idan allah da matan horul in da mata mutane suwa ne ne suka fi horul in sun bi Ga shi yadda ubangiji ta'ala yake ta faɗar sufofinsu yake ta faɗar irin ni'imomin da ke tattare da su to kuma inda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira inda zai bukaci mata sai zai dauki mata a cikin mutane da na hurul sannan tsakanin mala'iku da mutane su wane ne suka fi tsarki mala'iku to yana ganin ga su mala'ika jibrilu ga su mika'ilu duk ubangiji ta'ala sai ya tsallake su sai zo ya dauki uzairu ya rufe shi a matsayin ɗa sai zo ya ɗauki isa ya rike shi a matsayin ɗan zai yi ba zai yi ba shi sa Allah ta'ala ce mu min ladunna in kunna fa'ilin inda za mu kai aikata hakan to da a cikin halittar da take sama a tare da mutu da a ciki za mu dauka to shine Allah ta'ala a gaba ya ci gaba da cewa bal man qazifu bil haqqi ala al a'a ba haka al'amarin yake ba na qazifu bil haqqi ala al muna jefa gaskiya a kan ƙarya mana waɗannan bayani da suke yi ƙarya suke yi Allah sai ke jeho ayoyin alƙur'ani daga sama yake dora su kan harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zarar annabi ya ja ayar ya kafa musu hujja sai ƙaryar su ta ƙare. sai su kasa ba da amsa sai a kore a kore ƙaryar su a kai su ƙarshe shine ballasa bisu bil haqqi al batil fa yadmaruhu da zarar manzo Allah sun faɗi magana yana mayar musu fa yadmahu sai wannan magana ta Allah sallallahu alaihi wasallam ta rugurugu da ƙaryar su fa huwa zahiqun sai kaga ƙaryar ta bace bat mai yin ta ma ya bace bat ya kasa tasirin komai walakumul wailu mimma tasifun cikin irin abin da kuke siffanta Allah da shi cewa yana da ɗa ko yana da ɗa ko yana da mata to lallai azaba mai tsanani ta jahannama ta tabbata a gare ku a gaban ubangiji ta dace wa lahu man fi samawati wal ard duk wani halitta da ka sani a sama da duk wata halitta da ka sani a ƙasa alaƙar su da ubangiji mai girma ɗaukaka alaƙa ce ta mallaka su ɗin bayan Allah ne shi ubangijin su ne dole su ran su bauta masa ko sun ki ko sun so ko da sun yadda ko ba su yadda ba domin a cikin bayan Allah akwai waɗanda suke bautawa Allah cikin soyayya suke bautawa Allah cikin miƙa wuya suke bautawa Allah cikin yadda akwai kuma waɗanda Allah ta'ala yake musu tilas ko sun ko sun so sai sun bautawa Allah domin ga inuwar sunan safa da yamma يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله جامد idan ka كلا قبل da yamma in ka kalla inuwarsu tana kwanciya a ƙasa idan mutum yanzu ya tsaya a tsakiyar ranar nan zai ga inuwarsa ta kwanta a bayansa inda safe ne za ta kwanta a gabansa to wannan inuwar da ta kwanta sujjadan su sujjada take wa ubangiji mai girma da kasa saboda ko kana so ko baka so alakar ka da ubangiji ta ala alaka ce da bauta shi ta Allah ce in kullum man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa bawa ne zai je wa ubangijinsa mai girma da kasa shine Allah ta ala ce wa man inda su ko waɗanda suke wajen Allah ma'ana ana nufin mala'iku da suke sama suke tare da ubangiji mai girma da haka la yastakbiruna an ibadatihi da kai ba sa girman kai ga barin bautar ubangiji mai girma da haka wanda yake nuna maka cewa a shi lallai bawa zaman sa lafiya shine ya mika kai zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala kada ka taba girman kai kada ka taba jin nauyi kan cewa ba za ka bauta wa ubangiji mai girma ɗaukaka ba a'a ka bauta wa ubangiji mai girma ɗaukaka annabawan Allah dukkaninsu su ma haka suke Allah ta'ala yana ba da shi da cewa su bayin Allah ne alaƙa su da ubangiji ta'ala bautar ubangiji mai girma ɗaukaka kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi Isa ɗan da na Maryamu lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun Allah ta'ala ya ce haƙiƙa annabi Isa ɗan na Maryamu lan yastankifa baya jin nauyi baya jin kyama baya jin kunyar an ya kona abdallillah ya kasance bawa ga ubangiji mai girma da baka walal mala'ikatul muqarrabun haka mala'iku da suke makusanta Allah su ma idan ka gansu wato ainihin zaka ga masu bautar ubangiji ta'ala ne ba sa jin nauyi a kira da suna bayan Allah wanda yake jin nauyi a kira da suna bawon Allah wannan ko Allah zai masa azaba wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah ta laki duk wanda yake jin nauyin da bauta wa Allah fasa ya ashuruhum ilaihi jami'a tasbir kuma yake girman kai fasa ya ashuruhum ilaihi jami'a da sannu ubangiji da da suka zai tashe su zuwa gare su gaba ɗayan su shine a nan wurin ubangiji ta ala yake cewa la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna kuma ba sa gajiya. ko da yaushe cikin bautar ubangiji mai girma da suka ba dare ba rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labari lokacin da aka yi isra'i da shi ya je baitul ma'mur yace ya je wannan waje yake kira da suna baitul ma'mur ko ka kira shi da suna baitul izza ko ka kira shi da suna ka'abatul mala'ika yanda mutane suke da ka'aba a ban kasa gida na farko da Allah ta'ala ya fara ginawa a ban kasa don abota masa shine gidan nan da yake ɗakin ka'aba a garin makka to yadda muke da wannan ka'aba din haka su ma mala'iku suna da ka'aba yanda ake zuwa ka'aba a yi tsawafi abota wa Allah to haka su ma mala'iku suke zuwa baitul izza a kullum su tsawafi su bauta wa Allah Allah sallallahu alaihi wa ya yake kullum sama da mala'ika dubu saba'in ne suke shiga su bauta wa Allah in sun fita kuma ba za su ƙara dawowa ba har abadan abada ba shi ya ba shi ne ba su da kansu da za su ƙara dawowa saboda ka riga an ba kowa ranarsa saboda ka yanzu idan suka shiga yan yau asabar da suka shiga to su da wajen har abadan abada ba za su kara dawa ba su da ba kan mun gane wannan saboda ka'idar fadin Allah ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka mai girma da wuka sai Allah da kansa mun gane wannan to shine ubangiji ta'ala yake cewa wala yasta'siruna ba sa gajiyawa cikin bautar Allah ba sa kasala cikin bautar ubangiji mai girma da wuka yusabbihuna al-laila wan naha sun kasance suna tasbihi ko da yaushe cikin dare da rana suna wato ainihin suna tsarkake ubangiji mai girma da wuka dare da rana hadisi ya zo a cikin musnad na imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kansa da rahma daga ruwayar hakim ibn hizam Allah ya kara masa dimbin yadda yake cewa wata rana muna tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana tsakiyar mu a zaune dan abin da yake shine baina wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina ashabihi muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabi yana tsakiyar sahabbansa a zaune tare da mu in qala lahum sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da su hal tasma'una ma asma' kun ji kwakarar da nake jiwa a sama kun ji rugujin da nake jiwa a sama kuwa qalu ta sahabbai suka ce ma na ma na ba min shay'i ya rasulullah mu kan ba mu ji komai ba to ai kulluwan ba ɗaya ba ko abinda shi zai ji sai ba za su iya ji ba abinda zai gani sai ba za su iya ganowa ba inda kafarsa ta taka a cikin zuwa zai iya zuwa waye je fadar Allah a sama hmm? sai shi ko ba haka ba ya danna har cikin fasa din wakana tsaba sosai ne bal adina audan aibi bi ma'ana bal adina ya shiga har ciki saboda haka jin sa daban jin su daban ganin sa daban ganin su daban saboda haka idan ya ji wajen su ba dole bane ji ne su ji faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da su inni la asba'u aqida salat ya ce ina jiyo rugugi a sama ga sama can tana rugugi babu abin da kake jiyo ƙara sai hayaniya da rugugi to hayaniyar menene rugugun menene ya ce babu wani wuri a sama kwatankwacin inda za ka ajiye sanda ko kara face mala'ika yana wajen mala'ikun sun cika saman tab irin abin da ya wuce yake cewa babu masaka inke ina fata mun gane wannan sannan kuma babu wani mala'ika a wannan sama din face sai ka ganshi sajidun aw qa'imun yusabbihu Allah wasu suna can sun yi sujada wasu suna can a tsaye kyam babu abin da suke sai tasbihi ga ubangiji mai girma daukaka shi ne Allah ta'ala ya ce yusabbihuna al-laila wan-nahar sun kasance suna tasbihi dare da rana la yasfuruna ba sa wato ainihin kosawa saboda haka wannan ita ce ɗabi'ar mala'iku wannan shine alaƙa su da ubangiji mai girma ɗaukaka yawaita tasbihi ya uwa tasbihi wani abu ne wanda wata ibada ce wacce take kara wa ɗan adam matsayi da daraja take wanke zuciyar ɗan adam take ɗaukaka ɗan adam take kara masa hasken rayuwa take kara masa nutsuwa a cikin zuciyarsa domin tasbihi yana ƙara kyautata alaƙa ne tsakanin bawa da ubangijinsa da girma ɗaukaka duk lokacin da kake tsarkake Allah kake cewa subhanallah subhanallah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah to wannan tsarkake ubangijin ta'ala da kake yi kai ma tsarkake kanka kake kuma kana ƙara samun yaƙini da yadda da ubangiji mai girma ta kuka shi kuma ubangiji ta'ala zai baka kariya daga dukkanin fitilar da ta taso maka ma zahara minha wa ma sai mu je aya ta gaba an taqabu alihatan min al-ardh hum لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض شنبا سرقي alloli ababen bauta a ban ƙasa ba hum yunshirun shin su suke rayar da su bayan mutuwa lauka da fihi ma alihatun illallah inda a ce a cikin sama ko ƙasa akwai wasu alloli da ake bauta wa banda Allah lafasa da ta ai da saman ko ƙasan ba ta zauna lafiya ba da kullum cikin rikici ake fa subhanallahi rabbul arshil azim sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshil azim ubangijin ko kuma rabbul arshi amma yasifun ubangijin al'arshi amma yasifuna dangane da abinda suke siffanta shi da shi la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar sa dangane da abinda yake aikatawa wa hum yus'aluna su bayi ake tambaya dangane da abinda suke aikatawa a nan wajen da jima ɗaukaka yana jeho gaskiyar ne don ta rushe ƙarya ta kore ta taɓa ce fata Allah ta'ala ya ce a nista faru ali hasan min al'ar shin ba sun riƙi wasu alloli ababen bauta a ban ƙasa ba hum yunshiru shin waɗannan allolin nasu su suke rayar da su ko su suke kula da rayuwarsu ko su suke ba su shi ko su suke ba su sha ko su suke musu hidima to kaga nan wajen ƙure ƙarya makaryaci ne domin kai da kake bauta wa gunki ka san ba shi yake maka hidima ba kai kake masa hidima in yayi kura kai kake kade shi kullun sai ka masa mofe kullun sai ka gyara shi inda zai tsage sai ka nemo tufa gilu ka ka dan tsotsin shi ko ba ka ba kai kake wahala da shi sannan kuma kai kake cewa kake bauta masa akwai hankali a cikin wannan shi sa babu babu mai hankali a duniya irin wanda yake bauta Allah subhanahu wata'ala duk kwakwalwar mutum duk professional ɗin mutum duk ɗaukakarsa in har baya bauta wa ta ala to idan ka zuba masa ido sai ka ga wani ɗan ƙaramin mahaukaci mahaukaci wani ɗan fagal fagal ne haka yanzu ka je irin ƙasashen da ake gani sun cika ba a duniya da ƙere-ƙere da kimiyya da fasaha da harka ta injiniyarin a karamar Allah mun zo da harka ta likitanci da harka ta kaza da harka ta kaza ga malam nan su sun san irin waɗannan waɗanda duniya take ɗauka gifte to kallon mahaukata suke musu saboda za su ga akwai inda suke da tawaya yanzu za ka ji irin ƙasashe irin su indiya ka samu mutum an ce maka professional ne akan harkar lafiya duk wata cuta daga duniya sai an ɗauko an zo asibitin ta cikin ƙanƙanin lokaci zai bayar da shawarwari ya consulting ya operation a samu lafiya akan wannan cuta din amma kuma yana gama wannan cuta din zai kuma ta hanya ya ga sani ya yi kusa ga shi wai Allah ya ina hankali yake a ran wani ko kuma ya ga tufa wai yana girma mata shi tufa yake bautawa ko irin masu yi mana kai ba ta sa kallon ba tufa yake ba to habbar kono akwai wadanda suke bauta masa ko kuma ya je gaba duk abin da yake yi ya zo ya samu gunkin shera ni yana gaishewa sai na hankali yake a to amma mumini shine wanda zai zo Allah ya bashi wani buɗi ya bashi wani profession na rayuwa kullum wannan profession din babu abin da yake kara masa sai kaunar Allah da isa zuwa ga Allah in yayi aiki ya samu nasara kansa yake alfahari da shi ko Allah yake godewa Allah yake godewa wannan ne yake kara masa imani da nutsuwa da kara kusanta da ubangiji mai girma da ubangiji sannan muminin da yake ga imani ga ilimi na zamani ga ilimi na addini to kullum ilimin sa na addini yana gaidin sa akan ilimin zamani ne ya kara samun imani da ubangiji mai girma da ubangiji dan a wannan lokacin ne zai tabbatar da cewa lallai duk abin da yake nema na ci gaban rayuwa sai ya dawo wannan addini ne akwai wani clip da na gani haka a youtube wata yarinya ce aka haife shi kan yadda ka san fishu yadda ka san ka ajiye auduga haka dai babu wani abu da yake motsi a jikinta ko ƙashi ba ta da shi yadda in ka ɗauke ta za ka iya lailaye ta za ka iya kwikwiye ta ba ta da kowane irin kashi an je an yawo manya-manyan asibitocin duniya an duba an zagaya an duba an zagaya an rasa me yake damun yarinyar nan an ɗauki jininta an ɗauki yawonta an ɗauki turofanta an ɗauki fitsarinta an je duk wani laboratory ana neman da yake damun yarinyar sai aka samu wani likita musulmi sai aka kai masa yarinyar yana duk wani consultation da aka yi an kama masa ya biya duk duba ya biya duk duba ya biya duk duba ya tabbatar da cewa kowane likita da ake ganin profession ne ya tasa ya tasa damu menene ya ce to wannan matsala duk inda za mu kai da binciken da akan harkar likitanci ba za mu same ta mu komo alkur'ani mu komo sunnar mazala za mu samu wata ya ce to sai ya gano cewa wannan matsalar ciwon zuciya ne yake damun yarinyar ya kira kirawo likitoci ya gaya mutum ce ciwon zuciya ne wannan ciwon yana da alaka da zuciya suka ce hau ya za a ce yana da alaka da zuciya sai ce e na karanta a cikin littafinmu na musulunci prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam mentions that ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb a cikin jiki akwai wata tsoka in dai tana lafiya to gangan jikin lafiyar salau hissan wa ma'anar domin lafiyar gangan jiki kashi biyu ce akwai lafiya ta ganin ido akwai lafiya ta ma'ana lafiya ta ganin ido shine a ganka kana da lafiya kana tashi kana komai kana komai lafiya ta ma'ana shine a ganka mutumin kirki mai kiyaye dokokin Allah wa idza fasada al-zambu kullu ku kalli hikima irin ta annabi rahma da ta yayi idza salahat salahal jasad to sai zaman to karshen ta kawai iya wannan islahin ma'anawi ne amma sai ce kullu wanda lafazin kullu shamil ne الذي يشمل الحس والمعنى وإذا فصلت فصل الجسد كله هو الله يشي ألا وهي القلب nan da nan sai aka ɗauki samfin na zuciyarsa sai aka je aka auna sai aka gano akwai wani weaknesses a cikin zuciya kai wa yan trainings za a bata ana fara bata wannan trainings din da waye sai zuciyar ta fara fikin kafin ka ce me sai kashin ta ya fara kwari kafin ka ce me sai gashi ta zo tana abin nan shekarar ta biyar kamar tushen take to kaga ilimin addini idan ya haɗu da masu addini kuma suna da ilimin zamani ne zai musu gaidin din zai ringa yi zuwa da ƙara samun mai imani da ubangiji mai girma da ƙasa imani da ubangiji mai girma da likitoci na musulmai sun gano cewa ina irin mutanen nan da suke cewa ainihin ina training Falastaral ya min yawa Ta ringa fita kana gudu da safe A sa wani dan traffic ɗinka kana gudu da safe suka gano cewar sallah raka'a biyu da za ka yi takan iya maka kwabarin din training na awa sai da za ka kana gudu a cikin suka ce sannan kuma shi wannan gudun da kake is not the solution ba solution ba ne ba saboda ita zuciya tamkar jaka ce a haka take a rataye a jikin jikin to lokacin da kake gudu motsin da take yi kawai bilinkin take kawai wani abin nan take jonkin take yi haka jijjiga kawai take yi sai kake ganin kamar kana samun sauki kamar kana samun jin daɗi kamar jikinta yana samu to wannan jijjigar kaɗai ba ta kwabarin din abin da ake bukata sai kwabarin na motsa jikinta gangar jikinta ya samu lafiya shi za ka gama gudunka wannan ba zai hana ka ciwon zuciya ba Za ka gama gudunka wannan ba zai hana ka heart attack ba Za ka gama gudunka wannan ba zai hana ka hawan jini ba Za ka gama gudunka shuga ɗinka ba zai low ba to amma lokacin da kake sallah tunda ita jakar zuciyar a haka take a tsaye da kayi ruku'i za ta yi mai za ta koma ta kwanta horizontally da kayi sujjada za ta rankwafa samanta zai koma ƙasa ƙasanta zai koma sama to duk abin da ake bukata ya motsa a cikin zuciyar na jinin da yake cikin zuciyar da tana haka a tsaye to yanzu ka kifa ta saboda haka jinin ƙasar zai dawo sama in ka ɗago zai ƙara komowa in ka ƙara koma su jina ta biyu zai ƙara komawa to sai ka ga zuciyar tana samun balansin tana abin da nake so <laughs> a za ka hana ni fada da likitoci kan ka ni fada da likitoci mun gane wannan to duk wannan mai gaidin ɗinsu abubuwa guda biyu da suka hada ilimin zamani da kuma imani da Allah suka ce aya goma da za ta karanta a cikin ta kafi gudun awa ɗaya da za domin shi gudu kamar yadda muka faɗa kana yi ai zuciyar vibration take yi girgiza take yi ko to shi ma alqur'ani in kana karanta shi zuciyarka tana ne tana vibration to da ka je kai wannan ban hana ku gudu ba ko ba ce ku ba amma ga gudun ga karanta alqur'ani ga gudun ga sallah me zai faru nurun ala nur ya hadi Allah bi nuri jama'a an samu haske kan me to sai kaga an samu cikakkiyar me lafiya to duk waɗannan abubuwan idan mutum ba shi da imani ba shi da alaka da Allah to ko da ya fahimce su zai mutu gurguwar fahimta shi kuma za su amfane shi ba amma idan yana da imani yana da alaka da ubangiji mai girma da fasa to idan yana harkar likitancin duniya yana harkar injiniyancin duniya yana harkar kaza na duniya ga kuma imani babu abin da hakan zai kara masa sai kara samun nutsuwa da cewa lallai Allah ubangiji lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aikaccen manzo ne da wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne bambancin tsakanin wanda yake da'irar musulunci da wanda yake wajen da'irar musulunci shi ne allah ta'ala yake cewa amin tafazo min dunin lahi amin tafazo alihatun min al'adu, hum yansuhun hum yunshirun law kana fihi ma alihatun illa allah allah ta'ala ce inda a ce akwai wasu alloli na gaske fihi ma bamirin tasmiya din yana koma ila sama'i wal ard a sama ko a ƙasa lafasa da ta to da tuni saman ko ƙasar sun lalace domin ba haushe ya ce ba a sarki biyu a ina a gari ɗaya to zaman lafiyar sama da zaman lafiyar ƙasa sun samo asali ne saboda ubangijinsu guda ɗaya ne mai gudanar da su guda ɗaya ne mai kula da al'amuransu guda ɗaya ne mai tsara musu ayyuka yadda ya so ya ga dama guda ɗaya ne inda ake lallai yadda mubinun, mushrikun suke ikidalin cewa akwai wasu alloli bayan allah da mu muka imani muke bautawa inda ake lallai haka al'amarin yake inda ake lallai haka al'amarin yake to da ba ga duniya ta zauna yadda take ba in kuma sun ce ba haka bane ba to mu yanzu na tazimu bil haqqi al ga gaskiyar mun doro akan ƙarya su zo su koka mu gani mu mun ce ubangiji mu mai girma daukaka shi yake kaddara yini shi kuma yake kaddara dare to muna so gobe ko Allah da kuke bauta da kuka yarda da shi ya hana rana fitowa gobe ko kuma in ya isa yanzu ga rana ta tafi faduwa ya rike ta zuwa sha biyun dare sannan ta faɗi tun wanda ya yadda Allah shi ne Allah ya mana wannan magani zai iya ba zai iya ba to lauta da fihi ma alihatun inna Allah inda a ce a sama ko ƙasa akwai wani abun bauta in ba Allah ba to la da ta da duniyar ta lalace da saman ta lalace da ƙasan ya lalace domin wani Allah zai bada umarni wani zai haya. wani zai ce ayi wani ce ka ayi wani zai bayar wani zai rike ko ba haka ba wani zai ce za a yi ruwa wani ya ce kai ni mutanen sun fata min rai na ta ba su ruwa to amma abin da yake tabbatar da cewa lallai ubangiji ta alashi shi kadai ne da waɗanda suke bauta masa da waɗanda ba sa bauta masa da waɗanda suke bin sa da waɗanda suke saba masa duk kuɗin gora yake musu a duniya ya ba su ya hana su in zafi ya zo ba wani wanda yake baya jin zafi ba wanda baya goni da mai bauta Allah da wanda baya bauta wa Allah to wannan a haduwar da aka yi in uniform cikin wani al'amari guda ɗaya wannan shi ke nuna maka mai gudanar da al'amarin guda ɗaya ne shi ne Allah in ana damuna da gonar kafiri da gonar musulmi duk kina da Allah ta'ala yake yi inda kuwa a akwai wani abin bauta ba Allah ba to iya inda kake bautawa iya iya abin da za su samu ke abin da nake da hakan shine waɗanda suke bautar gumaka to da sai a ga lokacin da suke bukata gumaka su sai su musu ruwa a iya gonakin su waɗanda ba sa bauta gumaka gonar su ba za su samu ruwa ba to amma wannan dalili ne ke nuna maka cewa mai gudanar da al'amarin guda ɗaya ne shine Allah saboda haka da gonar musulmi da gonar kafiri haka zai jika su da ruwa iri ɗaya in ana sanyi da kafiri da musulmi duk za su sanyi in ana zafi da kafiri da musulmi duk za su zafi in ana kusufu shamsi ko ana kusuful kamar da kafiri da musulmi dukkanin su za su shiga wannan moon eclipse din ba wanda ya tsallake wannan ba wanda ya tsallake wannan da ranar kafiri da ta musulmi duk ɗaya ce da lokacin kafiri da musulmi duk ɗaya ne yanzu da zaka duba agogon kafiri zai ce maka karfe 4 da minti 50 in ka duba na musulmi shi ma hudu da minti hamsin ne lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata inda a ce akwai wani Allah bayan Allah wannan da ake bautawa to da ko dan su bambanta kawansu da 'yan uwansu to da sai sun canja da sai sun canja da yanzu ana nan wani Allah zai dauke kini bibi ya ce to shi yanzu gaskiya ya tsara daga wata goma sha biyu a cikin shekara yanzu watannin shekara sun koma wata goma sha biyar a wajensa amma abin da zai nuna maka Allah guda ɗaya shi ke gudanar da wannan da kafuri da musulmi duk kalanda su wata nawa ce wata sha biyu ce ko da a cikin kwanaki wani zai ce maka shi yana da wata mai ashirin da takwas yana da mai ashirin da tara yana da mai talatin da ɗaya mu kuma musulmai mu ce mu a sharu inda na haka za wa haka za wa haka za ashirin da tara ne ko talatin amma dai duk in aka je aka dawo dai a goma sha biyu ake tikewa bisa ka'idar ubangiji ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من lokacin da Allah ya halitta saman ya halitta kafan haka ya ga dama haka ya tsara wata sha biyu ne in kaga dama ka kira shi da al-muharram safar rabi'u awwal rabi'u thani jumada awwal jumada akhira rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhijja shafi wajen musulmi in kaga dama ka ce january february march april may june july august september october november december a wajen su wanda ya tsoro da shawo lau kana fihi ma alihatun illallah. lafa sadaka shi sa yake fa subhanallah to in haka ne sarki ya tabbata ga Allah rabbil arsh ubangijin al'arshi amma ya sifuna cikin abin da suke siffanta shi da shi na tawa Allah ta'ala yake la yus'alu amma ya fa'al ba wanda ya isa ya tuhuma ko ya tambayi Allah amma ya fa'alu dangane da abin da yake aikata ko akwai ko kai in ba a yi ruwa ba akwai wanda ya isa yake dan me yasa ba a yi ruwa ba in zafi ya yi zafi akwai wanda ya isa ce dan me yasa zafi ya yawa ko kowar raina tsayuwar wata akwai wanda zai iya hawa ya gyara wa hum yus'alun amma su bayi su ne dole allah zai tambaye su a gobe da kiyama allah ce wa kifuhum innahum mas'ulun a tsayi da su dole sai an tambaye su fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nan da mursalin Allah ya ce waɗanda muka tura musu manzanni sai mun tambaye su su ma manzannin ba za su sha ba wallahi su ma sai mun tambaye su Allah ya ala ka ba mu ikon amsa jarabawa ji ba. ta wato am ittakhadhu min dunihi alihan qul la turhanakum هذا ذكر من معي وذكر بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله أنه لا إله تعبدون الله أكبر Allah ta'ala ce a mittakhadhu min dunihi aliha shin ba sun riki wasu ababen bauta ba ba Allah ba kulka ce musu ya ma'aikin Allah hatu burhanakum to ku zo da hujjar da kuka dogara da ita cikin bauta musu haza zikiru man ba'i wannan shine wa'azin da ke tare da ni wa zikiru man qabli kuma wannan shine wa'azin waɗanda suka gabace ni daga cikin annabawa bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haq a'a ba haka al'amarin yake ba da yawa daga cikin su san gaskiya ba fahum mu'riduna sai su kasance suna juya mata baya wa ma arsalna min qablika min rasulin kuma bamu aiko wani manzo gabanin ka ba ya ma'aikin Allah illa nuhi ilayhi face sai da muka yi wa'ayi zuwa a gare shi annahu la ilaha illa ana ya gaya mutanensa babu abin bauta bisa ga cancanta in ba ni ba fa'abudu ni don haka kowa ya zo ya bauta a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yana wato ainihin ƙara ƙaryata hujjar masu hujjar da suke cewa a wani abin bauta ba Allah ba yana ƙara kore su sannan kuma yana ƙara gaya wa waɗanda suka yarda da cewa lallai Allah abin bauta ne to su ƙara samun nutsuwa ga wata dalili nan ku kalli dalilan da muka faɗa a baya kowa ya samu nutsuwa to tsaya ku ji kuma wani safin tambarin dalili nan Allah ta'ala ce amin tasabu min dunihi aliha shin ba sun riki wasu ababen bauta ba Allah subhanahu Ta'ala ba ko ba haka ba to ka ce musu ya ma'aikin Allah hafu burhanahu ku kawo hujjarku shin akwai wani littafi da aka saukar kafin wannan littafin da na zo muku da shi na alkur'ani wanda ya ba ku damar ku bautawa wannan ababen bautar naku ni ga shi na zo muku da littafi na ce Allah ya mun wa'ayi in bauta masa to kuma ku zo min da naku littafin da taku hujjar da take nuna waɗannan mutanen sun waɗannan gumakan naku sun cancanta ku bauta su ba burhanaku ku zo da hujja an sa ba su da hujja ba su da madogara to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce haza zikru mammali wannan littafin na alqur'ani shine hujjar mammai waɗanda duk suke tare da ni gashi muna da rubutaccen littafi daga wajen Allah wanda ya nuna mana cewa lallai lallai Allah shi shi kaɗai ake bautawa wannan shine dogaranmu ita ce hujjarmu da muka dogara to in mun ce muna da namu littafin da muka dogara da shi Wani zai ce to me ruwana da littafin littafin ku kaɗai ya isa zai nemo hujja sai Allah ya ce wa zikiru man qabli kuma duk wani annabi da Allah ta'ala ya aiko kafin ni wannan ita ce hujjar sa in ba haka ku je ku duba littafin at-taura shin at-taura akwai inda aka ce abota gunki ko akwai inda aka ce abota ubayd ku je ku duba littafin injila a cikin ta akwai inda aka ce abota gunki ko za ku samu hujjar da za ku makale wa cikin abin da kuke bauta na gargajiyar sannan ku je ku buɗe littafin zabura shin akwai hujjar da take tabbatar da cewar abin da kuke gaskiya ne ko kuma a hujjojin da suka zo a cikin littafin zabur ya fi kama da hujjojin da suka zo a zikiru mamma'i hujjar da take hannuna da ni da al'ummata amsa ita ce duk wani littafi duk wani addini saukakke daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka inda za a je a duba littafinsa za a ga cewa saƙon da ke ciki daidai ke da sakon alƙur'ani to waɗannan kenan da suke da littattafai a hannunsu suke da hujjoji a hannunsu ina kuma ga ku waɗanda ba ku da littafi ba ku da hujja kawai rayuwa kuke ta gargajiya rayuwa kuke ta jahiliya rayuwa kuke ta molanka rayuwa kuke ta dabbobi kalma bari ma dabba ta fi ku tsarin rayuwa ula'ika kal al'ami bal hum afal dabba ma ta fi ku tsarin rayuwa to wanda yake da wannan rayuwar ba ilimi ba hankali ba tunani ba tsari shine zai zo ya yi jayayya da abin da yake rubutacce ne ilimi ne saukakke daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka wanda ga dala'in nan ga ƙara'in nan sun nuna cewa eh lallai waɗannan abubuwan da ake faɗa su ne gaskiyar ba abin da kuke da'awa ba ina kuke zuciya wannan to ne a gaba ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce bal aksarum la ya'lamuna al da yawa daga cikin su san gaskiya mana da yawa daga cikin su akan jahilci suke rayuwa ba su taba zuwa sun saurari ilimi ba yau duk wanda yake sauraron ilimi ya yarda da cewa akwai ilimi a duniya to in Allah da ya riko da wannan ilimin babu abin da zai kai shi in ba zuwa gaskiya ba sai ka tafi kasashen turai ka ga yadda mutane suke dafi sun shiga addinin musulunci Ka ga yadda turawa suke dafi sun shiga addinin musulunci saboda mai bature ya yarda da ilimi na farko sannan kuma abu na biyu ya yadda da research ya yadda da bincike saboda haka da zarar an gaya maka wani abu wanda yake ba bai sabo a wajensa ba karyatawa yake yi ba abinda yake sai ya tsora shi akan mizani na bincike sai ya tara sakin to sun fara sakin sun fara sakin babu inda binciken su yake taka musu burki sai zuwa ga yadda da cewa lallai Allah ɗaya ne sai su yi imani akwai wani bature da ya ɗauki rahila yake zagaye duniya kan cewar zai fi yawo a duniya sai ya kure duk musulmai saboda me har yanzu ya kasa samun musulmin da zai gamsar da shi cewa akwai Allah ya ke jidal ya ke tattaunawa duk waɗannan ayoyin da zaka kawo masa da hujjojin da zaka kawo masa ya san yadda zai kwakwabe su ya buge su ya je wannan ƙasa ta musulmai samu manya-manyan malamai ya zauna da su ya kure su ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan wata rana sai je misir ya je egypt yana yawo yana yawo sai wuce wata wani masallaci sai ga wani alaramma ya tara ƙananan yara yana karantar da su alkur'ani sai ya shigo ya samu abin da yake nema zai kure sai ce wannan malamin me ka tara waɗannan yaran kana karantar da su sai ce littafin alkur'ani ne waye publishing ɗinsa waye offer ɗinsa waye rubuta alkur'ani sai ce saukakken littafi ne daga wajen Allah sai ce wane ne Allah wane ne Allah sai malamin ya shuru sai ya kwantar da kai sai baturan daga malamin yana zubar da hawaye jikinsa yana karkarwa sai shi baturan sai ya sana ya kawai daga tambayar ka Allah za ka yaka a wata safin mene ne sai ce Allah shi ne wanda idan bayansa waɗanda suka yarda da shi sun tuna shi zuciyarsu sai ta yi rawa sai idanuwarsu su bar da hawaye idan bayansa waɗanda ba su yarda da shi ba an tuna Allah a gabansu sai gabansu ya faɗi sai jikinsu ya girgiza irin yadda kai ma jikinka ya girgiza da shiga ina kuka don na tuna Allah simple and clear wannan shi shine Allah saboda me duk sanda mummunai suke tuna Allah taksha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wa talinu juluduhum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila ba, da sun tuna Allah jikinsu sai ya fara karkarwa sannan tasirin bauta wa ubangiji ta'ala da suke har akan fata su za ka gani sun da juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zukatan su samu nutsuwa fata jikinsu su kyau saboda an ambaton ubangiji mai girma ɗaukaka sai ce tun da nake yawo a duniya ban taba samun wanda ya gamsar da ni emotional hujja irin ka ba lallai yau na yadda akwai Allah sai shiga dinin musulunci bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqq da yawa daga cikin su ba ma su da ilimin sanin gaskiya din ne fahum mu'ridun sai zaman to suna juyawa gaskiya din baya shine a gaba Allah ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka aiko bayan ka ya ma'aikin Allah illa nuhi ilayhi face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa ya gaya wa al'ummarsa babu wani abun bauta bisa ga cancanta in ba ni ba in ji Allah fa'abudun dan haka ku bauta mu wannan ita ce hujjar duk wani annabi ita ce duk hujjar duk wani littafi da Allah ya saukar a duniya ku kuma da kuke bautar wani Allah ku kawo hujjar inda aka ce ku bauta abin da kuke bautawa ba ku da wannan hujja wannan faɗin Allah ta'ala annahu la ilaha illa ana wannan yaqini yake ƙara wa mu'mini cewar duk annabawan da suka yi da'awa da'awarsu ta zo ne akan bautar Allah shi shi kadai shi ma yanzu da yadda yake bauta wa Allah shi shi kadai wannan ita ce hanya ne kyau a tare da shi sannan fadin Allah fa'abudu ne umarni ne wannan sai ƙara wa mumini kwazo ya ɗauke masa kasala da sakaci ko da yaushe mumini ko ne yake sai ya tuna cewa Allah yake masa ne fa'abudu bauta mu ko da za ka ɗan ratse ka tafi wata sharholiya da zarar ka tuna Allah fa tayi fa abudun bauta mu yanzu kuma inda za ka tafi wajen sharholi ne wajen bauta ubangiji ta Allah sai ka watsa wannan sai ka da ina sai ka da bautar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan kariya ce in dai dan adam zai ringa tuna wannan fa abudun fa abudun fa abudun to kariya ce take janyo masa a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ina ga sai mu dakata a nan wajen ba dan lokacin yayi ba saboda muna da bako shak abu jabir Sheikh Abdullah ya ka mana ziyara wanda ba yau ne lokaci na farko da ya fara kawo wannan ziyara din ba da ka za mu ba shi dama ya gaisa da mutane kuma ya rufe mana da addu'a abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 shek khamis nasiri allah markaci sarki ya kara mashi fahimta allah markaci sarki ya azabta shi da ikhlasi da mu gabaci da lallai a ni dalibi ne sai sa nake gudun zuwa wajen malamai sai su ce sai na yi magana kamar yadda na zo a wancan lokacin wallahi kullum na zo kwaɗayin ringa zuwa nake da rai babu majalisun da ya kai majalisun da ake karantar da littafin Allah babu kuma ba ku da mutumin da yake da mutunci kamar wanda zai karantar da ku magana duk tafsirin da malam ya yi yau na ƙaru sosai alhamdulillah kuma akan abu ɗaya ne kuma shi ne dalilin ma da Allah ya sa Allah ya halicce mu ma dalilin da ya sa Allah ya halicce mu akan shi malam ya yi magana yau ba ke idan muka duba ga baki daya dalilai dai ake ta kawowa mala yake ta karanto mana yake mana bayani domin mu fahimci saboda akwai bambanci tsakanin ka karanta qur'ani da kuma ka fahimci me wanda ya saukar da qur'ani yake bukatar ka fahimta daga maganarsa shine tafsiri ai tarjama ana gaya maka tarjama ne amma tafsiri ana gaya maka me ubangiji yake nufi da wannan ayar saboda mu tasirantu da wannan abu to duk waɗannan ababen da aka faɗa ana ta kabbara alhamdulillah to wannan ya kamata a gani kuma a aikace a rayuwar mutum ya bauta ma Allah shi ne kuma gashi Allah ya ba mu duk wani dalilin magana ga mala ya mana likitanci yau mala ya mana dogarati yau ba abin da mala bai mana yau wannan shi ke nuna maka cewa wallahi mala ya yi wata magana yanzu na sai da na rubuta a twitter ɗina duk in ka yarda akwai ilimi wannan magana yana da girma wannan kaje yanzu nan kalubale ne ga mutanen da suke gari suna da ilimi yanzu kaje duk wanda ka jefa a wannan maganar ka sa masu shakku akan ilimin sa duk an dai ka yadda akwai ilimi to wallahi sai ka sa Allah shi kaɗai cancanta a ashe wanda yake ikirarin yana da ilimin ya ji wannan maganar mai hikima wallahi magana ce da ke cike da hikima wallahi bai da iya yiwa ba ku fahimci abin da ya faɗa ba amma wallahi maganar da ya faɗa da duk mutumin da ya yadda akwai ilimi ya yadda da ilimi to wallahi ya je sai ya gano cewa akwai Allah to kaga wanda ko yake gani yana da ilimi ko aka faɗi wannan maganar in an yau bai yadda da akwai Allah ba to yanzu ka sa yana dautin kansa cewa shi ba shi da ilimi ce kwarai kun fahimci wannan magana me ya kama da ya faɗi wannan magana kun san wayo ba wanda yake da wayo sai wanda ya san Qur'ani ban janye maganar nan duk mai wayo wallahi ba ka samu mai wayo sai wanda ya san qur'ani shi sa duk magana da hikima sai ka samu asalin shi ya dauko ne daga wanda wanda ya fahimci qur'ani yanzu malam ya karanto mana ayoyi da suke nuna mana adilla na qur'ani da suke nuna cewa Allah shi kadai ya kamata a bautawa yanzu da za ku je ku sake bibiya wannan karatu za ku fahimci cewa duk inda Allah ya dauko mana maganar rububiyya to sai an biyo da maganar rububiyya saboda ba haka ko ake so ka gane cewa Allah shi ya halice ka ba so ake ka fahimci cewa shi ya halice ka saboda haka shi ya cancanta ga bautawa wannan shi ne Allah ya sa mu fahimci abin da malam ya mana karatu a kai yau kuma Allah ya sa mu tasirantu da wannan karatun Allah barkaci sarki ya kara mata tsawon rai ya yi shekara da shekaru mu ji daɗin ilimin da malam yake bayarwa kuma Allah barkaci sarki ya sa ya saba da shi Allah barkaci sarki ya sa ya zama cikin waɗanda sautin su yake zama sautin sunan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zan faɗa kuma mu yi kokari mu jawo mutane su zo su ji irin waɗannan karatu cikin wannan ilimi ne kun ji wani sakin magana na gefe wanda za a yi abinci ko wani abu ilimi kawai ake magana na gaya babu wani ta sake sauka magana ce wannan shine alim rabbani wanda yake gina mutane akan addinin Allah haka ake so kawai mutum ya yi magana kan qala Allahu babu ilimin da ya kai wannan Allah mulkin sarki ya sa mu dace malam Allah ya kara maka a cikin ilimi Allah mulkin sarki ya sa mu kuma mu zama ɗalibai da za su samu ilimi ne albarka Allah mulkin sarki ya yarda da mu ya sanya albarka a cikin wannan majalisin subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Sheikh Abu Jabir Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ya bada ladan wannan ziyara Allah ya mai da kai gida lafiya daga sai mu rufe da addu'a اللهم اهدنا فيما حديث وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وبنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يجل من واليت ولا يحس من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا وإسلامنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في ولاياتنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في تجاراتنا اللهم بارك لنا في أصواتنا اللهم بارك لنا في حكوماتنا اللهم بارك لنا في مكاتبنا اللهم بارك لنا في في أهلنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا ودعاءنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين يا طيب